muna kan wasiya ta 22 ne wasiyar da take cewa na hane ku da shirka koyayya shirka sirri na hane ku da wannan wannan ita ce riya mun yi darussa da dama a ciki har mun zo inda malam ya nuna mana cewa masu yin aiki ba don allah ba waɗannan suna wahalar banza ne ana Allah zai gabatar da wannan aiki din وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه mansura wato wannan aikin zai shi da shi ba zai yi amfani ba Allah ka azurta mu da yin aiki saboda kai ya Allah inda zamu mu ɗora yau a cikin darasin mu na 200 muna ganin ko a fillah yake cewa ya ku masoya na ko abokan soyayya ta cikin din Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa li ajli hadha kullihi saboda wannan dukkansa gaba ɗaya saboda abin da muka gabatar a baya na yadda aiki ya baya amfanin mai shi shine ma da yake dunkule maganar ana yana cewa li ajli hadha kullihi saboda wannan dukkan sa gaba ɗaya abin da muka faɗa din nan to dan shine kana salihuna bayan Allah nagartattu salihai suka kasance ya kafuna ala a'malihim suna jin tsoro a bisa aikin su minar riya daga yin riya nagartattun bayan Allah suna jin tsoro akan ayyukansu kada riya ta shiga domin idan riya ta shiga to aiki yana ɓaci li'annahum domin su waɗannan bayan Allah nagartattu magabata alimu sun sani bi annahu muhbitun li'amali cewa ita wata aba ce mai bata aikin dan adam tun yayi sallah dan a ce yayi yayi karatu dan a ce yayi yayi sadaka dan a ce yayi yayi azumi dan a ce yayi su magabata suna jin tsoron riya akan ayyukansu domin sun san cewa tana bata aikin mutane ga wani bawan Allah za a ba da misali da shi fa kana amru bin qais amru bin qais ya kasance Allah ya masa rahama idza baka idan yayi kuka yayi kuka saboda tsoron yama saboda tsoron wani abu daban an gane gashi kukan da yake yi an gane hawwana waje hagu sai ya juyar da da inda mutane ba su gane ba za su kashe masu fankan kashe ta gane ita take ta kashe tari an gane ko وكان عمرو بن قيس وكل ما نزل a wannan yi take ga gaskiya ba kuma ita take saka a ina hawwala wajahu ila idan yana kuka sai ya juya fuskarsa zuwa ga bango saboda kada a gane yana kukan ma wato kukan ma boye shi yake wa ya ƙulu da ashabihi sai ya gaya wa mutanensa suke kewaye da shi yaya muka ga kana kuka sai inna haza zukamu ya ce mura ce ta dame shi inna haza zukamu ya ce wannan mura ce take damunsa shi yasa yake waɗannan abubuwa ne saboda kada wannan duk ma ya to ya shafi wani abu na aikinsa wa kanat ummu sufyan as-suri mahaifiyar sufyan as-suri ta kasance rahimahumullah Allah ya ji kansu da ita da danta taqulu lahu tana ce ma dan nata sufyan as-suri ya baniya ya kai dana la ta'allama al-ilma kada ka je ka nemi ilimi illa idza nawaita al-amala bihi sai in kana da niyyar kai aiki da wannan ilimi in ka san ba za ka yi aiki da ilimin ba kar ka je neman su. tana gaya masa an gane ko wa illa in ba haka ba in ka nemi ilimi ba don kai aiki da shi ba wa huwa wa balun alaika yau malkiyama zai zama musifa a kan ranar tashin malkiyama don haka ta tsaya idan za ka yi ilimi to ka yi don Allah idan ku ka yi shi dan duniya ko dan ta yaba to lalle babu shakka wannan ilimin sai ya zame maka bala'i a ranar tashin alkiyama قال عبد الله عبد الله yake cewa sa'ibtu muhammad ibn aslama yace na zauna na aboci zama da muhammad ibn aslama naifan wa 20 sana shekara 20 da wani abu naifan shine doriya akan kirge daya biyu ko kace 10 kaza ko kace 20 da kaza wannan da kaza din shine naifan kuna ganewa ko na'am yawwa na zauna da shi na zauna a gabansa muna tare da shi shekara ashirin da wani abu lam arahu ban taba ganinsa yusalli yana sallah haisu arahu ta yadda mutane suke kallonsa ba wato mana in dai ba sallar farilla ba ce bai taba tsayawa ya yi ta cikin mutane don su kalle shi ba an gane ban taba ganinsa yana sallah raka'a guda biyu ba minan tasawwa'i wato na taɗawuri illa yawan juma'a sai ranar juma'a kadai da haka in dai na filfilinsa gida yake shiga saboda kada ma mutane su ga yana nafilar ya ce wala sabbihu ban taɓa ganinsa yana zaune yana tasbihi cikin mutane ba wala ya ƙara'u kuma ban taba ganinsa yana karatu ba haisu a rahu a inda mutane suke ganinsa saboda komai ɓoye su yake Dan kadar ya ta shigan masa an dai gane ko na walam yakun ahadun kuma babu wani mutum ɗaya da ya kasance a alamu bi sirrihi wa alaniyatihi minni babu wani mutum da ya fi ni sanin sirrinsa da bayyanuwarsa kamar ni a duk duniya ba a samu wanda ya fi ni sanin sirrinsa ni kuma ta gani yana sallah a bayyane a gaban mutane in ba farilla ba kun dai gane maganar na ta wa sami'tuhu naji yana yana fadin ya halifu kaza wa kaza marratan naji shi yana rantsewa da kaza da kaza yana rantsuwa yace anna law Ya yace da na samu dama an atatawwa a yi sallar nafila tatawwi ko wata ibada tatawwi haisu la yaranil malakai ta yadda mala'iku na guda biyu raki da tidu ba su ganni ba na fa'altu yace da na aikata haka yace to amma wannan ba zai yi ba walakin la astati'u zalik sai dai ba da ikon yin haka saboda baya ganin mana ikon balle ya buya musu yace amma da ya samu dama ba zai taba yin wata ta tadawuyi ba ikon masu suna ganin ka zai yi ya boye ta kawai shi da Allah sa ne kawai walakin ta astati'u yace ce min minar riya yace saboda ina jin tsoron riya أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبعنا أن النبي تيرا دعا منتن الله سبت قريش ينا تشوى كو اليسير من الرياء شرك كرمي دقتكين رياء شركة ثم أخذ حجرا صغيرا سأنا سي النبي يريك ولدوسي تن كرمي ووضعه على كفه سيسنياشي أكن تافن حنونسا faƙala sai ce wa mutane alaisa hazal kabiru wa sagir innahu hajar yar ƙwayar tsakuwa ne ya saka ta a tafin hannunsa sai ce da wannan ƙwayar tsakuwar da wancan babban dutsen dukkan su ba duwatsu ba ne to aya nan muke fa wada'ahu ala kaffihi fa qala alaysa hadha hajar qultu ko nace masa eh qala awalaysa hadha aljabal hajaran yace wannan dutsen bai zama a dutse ba wannan ba dutse bane fa qultu bala eh nace masa eh kala yace fal ismu yaqa'u ala al kabir was suna yana fadawa akan babba da karami cewa innahu dukkan su duwatsu ne riya yadda haka nan ita mariya qaliluhu wa kathiruhu shirkun babban sa da karamin sa dukkan su shirka ne an gane za mu ci gaba ko dai a tsaya na'am dan zai shiga daga rabin riyan ne na'am magana za ku yi ai ba ba shiru za ku mun ba ah. to shi kenan bari mu tsaya anan darasi na gaba ma ɗora insha Allah a kai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا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 da muguntar masu mugunta ubangiji muna roƙonka ya Allah waɗannan bayan Allah da suke kashe mutane in za su shirya Allah ka shirya su in ba za su shirya ba Allah ka yi maganin su ya Allah wannan kasa muna roƙonka ya Allah masu jagoranci a cikinta ka taɓa zukatan su ji tausayin al'umma Allah ka tilasta musu yin tausayi kan al'umma ko da su ba sa so Allah muna roƙonka ya Allah ka ba mu aljanna ubangiji ka tsare mana imanin mu ya Allah muna roƙon ka ya Allah ka yassara mana rayuwar mu ka saka mana sauki a ciki ya Allah ubangiji ka sa mana albarka cikin rayuwar mu da cikin ilimin mu da dukiyoyin mu da matan mu da ƴaƴan mu da anguwannin mu da gidajen mu da kasuwannin mu ya Allah ubangiji ka rufa mana asiri ya Allah Allah ka tsare mana imanin mu ya Allah Allah ka tsare mana imanin mu ya Allah ubangiji ka tsare mana imanin mu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka azurta mu da halal ubangiji ka ba mu kyakkyawan karshe ya Allah ka ba mu kyakkyawar cikawa ka sa kalmar shahada ta zaman to karshen bagadar mu a duniya ya Allah اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين